بوالديه إحسانا حملته أم أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي نعمتك التي أنعمت لله والصلاة والسلام على muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai lokacin nan don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma muna cikin suratul ahqaf sura ta arba'in da shida satin da ya gabata mu ya tsaya aya ta goma sha hudu yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara daga aya ta goma sha biyar zuwa inda Allah ya nufi mu kai marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rahama ya saka mishi da alkhairi ya ce ma zakara ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambaci al'imana billahi imani da Allah wahdahu shi kadai kar a hada shi da abokan tarayya wal istiqamata kuma Allah ya ambaci abin da yake shine daidaito akan tafarkin shari'a innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fi ta'ati ga abin da shahida bayan ambatan imani da Allah shi kadai da kafa dogadogai akan tafarkin da'a ga Allah zakara nan aya da zamu shiga sai Allah ambata mana min huquqil insani alal insani wasu daga cikin haƙuƙan mutum akan mutum haƙuƙan ɗan adam akan ɗan adam ha daga cikin hukukul insani alal insan haƙuƙan mutum akan mutum turul walidain akwai ɓangare na ɗa'a ga iyaye faƙala sai Allah da girma ya ce wa wafrinal insan mun umarci mutum mun hori mutum bi walidaihi game da mahaifansa ihsana ya kyautata musu kyautatawa fi kira'atin wata kira'a husna husna <clears throat> kofiyuna sun karanta ihsana saura kuma sun karanta husna ai amarnahu mun umarci mutum an yuhsina ilayhima ya kyautata ga mahaifansa ihsanan kyautatawa ba fa ba sai aka nasabci ihsanan ala al-masdari akan masdari ma'ana shine tushen kalima wadda daga nan ake ɗebo ahsana daga nan ake ɗebo yuhsin daga nan ake ɗebo ahsin daga nan aka ɗebo muhsinun da muhsanun ilayhi ma'ana kalmar ihsan masdari ce ce asalin tushen kalmar sauran kalmomi akan cago su ne daga gare ta shine masdar bi fi'lihi muqaddar aka nasabce shi da fi'ilinsa abin kaddartawa ma'ana wa wasayna al-insana bi walidayhi an yusina ilayhi ma ihsana mun umarci mutum game da mahaifansa ya kyautata musu kyautatawa wa misluhu husna shi ma husna a a husna a kira a waɗanda ba kofi na ba shi ma a masdari ne wanda aka nasabta da fi'ilinsa abin kaddartawa kamar mai tambaya ya yi tambaya ya ubangiji Allah saboda menene za a za a kyautata ma owaye menene mafari menene illa hukunci na kyautata ma uwaye wa allala wasiyata. sai Allah subhanahu ta'ala ya kafa hujja da yin wannan wasiki na a kyautata ma uwaye da kaulihi da cewa sai hamalatu ummuhu kurhan saboda mahaifiyarsa shi mutum ta yi takwan ciki ne kurhan da kyar wa wada'atu kuma ta haife shi kurhan da kyar bi dhammil kafi kurha wa quri'a bi an karanta da fataha ibnu zakawana da yaqub da kufiyuna sun karanta da dhamma ku kurha sauran makaranta karha da wahala da kyar da kyar ai alama shakkatan akan wahala wa hamluhu daukar cikin shi mutum wa zuwa yayi shi min raba daga sharrin nonon uwa tai salatu na shahra zai kama wata talatin sittatu ashhurin wata shidda aqallu muddatil haml shine mafi karamcin lokacin ciki wata shidda akan iya haihuwa da wata shidda idan miji da mata daga rata suka tare ko suka haɗu zuwa rata ta haihu wata shidda to wannan ɗan nashi ne ba wata tuhuma ga ita matar saboda Allah ce cikin mutum zuwa yayin shi wata talatin a bakara kuma ta lace walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma riba uwaye za su shayar da 'ya'yansu shekara biyu da cikin wata talatin in ka cire shekara biyu abinda zai rage shi ne wata shida sauraka yan miji da mata suka tari. zuwa wata shida cif sai aka haihu ɗana aure ne ba wata tuhuma ba wani zargi sai a jahilai sai wanda bai san shari'a ba kuma idan mace ta haihu wata shida a ɗakin mijinta ko wanda ya wata magana game da haihuwarta to a shari'a za a yi mishi addini. in yi wata magana wanda za ta nuna suka zuwa gare ta to ya nemi ta kazafi ne za haka bulala tamanin za a yi in an cire gwargwadon lokacin ɗaukar ciki shi ne wata shidda fara cikin zuwa ainihi shi to saura a kasar mutattun rafa shi ne mai yawan lokacin shayarwa kenan don haka in ya kasance ta haihu wata shidda to sauran watannin tun fayar wata talatin duk ta shayar da shi nono to wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ambata na mahaifiya ta kan ɗauki ciki ta yi takainiya da shi da kyar haihuwa da kyar da sauran abubuwa wanda ba ambata ba don ambatar wasu abubuwan da suke matashiya sun isa nuni ga saura tunda bayan wahalar ciki da ɗawainiya da shi zuwa wata shidan ko tara ko dai zuwa sun da aka yi shi akwai kuma wahalar reno ta shayarwa bayan ma an yaye yaro ai uwa ta kare wahala da shi ba akwai sauran wahalhalu har zuwa sanda zai iya isa sakka ne gida na iya kai ne wanka yana iya cin abinci da kai ne yana iya komi da kai ne ya zama ya ishi kai ne to kafin ya zama haka nan ya yana iya dogaro da kai dai. ai lokaci ne mai tsawo kuma ɗawaini ya tartiki mai nauyi duka waɗannan kaga Allah subhanahu ta'ala bai ambace su ba sai ishara da na farkon wanda su ne tushen sauran wahalhalun da za su biyo baya Wakilin wasu malamai sun ce in hamalat bihi sittatan in ta ɗauki ciki ta haife shi a wata shidda arba'atul baqiya to ta ci gaba da shayar da yaro sauran watannin wata ashirin da hudu kenan autis atan ko kuma ta yi yaron wata tara ma'ana cikin ne wata tara aka haifi shi ya cire wata tara cikin wata talatin mai rage wata ashirin da ɗai ko to ta shayar da shi kenan wata ashirin da ɗai to an na shayarwa kenan wata ta haihu da wata tara wata ashirin da ɗai su ne na shayarwa wanda ta haihu da wata shida wata 24 su ne na shayarwa hatta gayatul le jumlatin muƙaddara, ita wannan hatta tana nuna matuƙa gaya ta wata jumla da za a ƙaddarta ai wa asha bayan an haife shi an shayar da shi har an yawo shi wata talatin ya ci gaba da rayuwa hatta iza balaga a shuddan har ya kai makisar ƙarfi ne kammala ƙarfi ne ko kamaru kowace shi ne kammala ƙarfin shi wa aqlihi da hankalin shi wa ra'ayi da tunani ne ya zama ƙarfi ne ya kammala hankali ne ya nina ra'ayi ne ya daidaita aƙalluhu mafi karancin lokacin da za ka samu kammala ƙarfi da nuna hankali da daidaitar ra'ayi talafin wa talafin sana shekara talatin da uku duk wanda ya kai dan shekara talatin da uku ƙarfin shi ya kammala hankalin shi ya nuna ra'ayinsa ya daidaita insha Allah wa balaga arba'in na sana ya kai shekara arba'in ai tamama ha cikon shekara arba'in wa huwa akasarul ashaddi shine mafi yawan wato kai karfi na ma'isar wada Ƙala ya ce, Rabbi ya Ubangiji, a ne, ya Ubangiji ka cusa mini, ai alhimni ka cusa mini a cikin zuciyata an ashkura ni'mataka in gode ma ni'imarka allati an'amta biha wadda kan ni'imtar da ita alayya a kaina wa ala walidayya kuma ni'imar da kai akan mahaifana wa hiya ita ce ni'imar tauhidi ni'imar musulunci Allah ka hore mini yin godiya akan ni'imar ka ta na samu kaina musulmi kuma na sami iyayena mahaifana musulmi Allah ka bani iko in yi godiya akan wannan ni'ima kaga wannan ni'imar mutum ya samu kai ne karkashin mahaifa musulmi ni'ima ta mai girma ni'ima ta mai yawa da tawaje ba bawa ya gode ma Allah akan ta muna gode ma Allah akan wannan ni'ima da watarsa wa ana amala salihan ya ubangiji ka tufa mini ka hore mini in aikata aiki na gari tarbahu wanda kake yarda da shi Allah ka hore mini aikata aiki na gari da kake yarda da shi aikin nan wa aslih li ya ubangiji Allah ka gyara mini fi zuriyati ga zuriyata Allah ka shirya min zuriyata Allah ka kimtsa min zuriyata inni tubtu ilaika ya ubangiji Allah ni na tuba zuwa gare ka daga abin da ni gabatar na ba daidai ba wa inni min almuslimin hakika kuma ya ubangiji Allah ina huruci cewa ni ina daga cikin masu miƙa waya zuwa gare ka almukhlisina masu tsarkake bauta gare ka ba shirka misru hada irin wannan abin da Qur'ani ya hakaito wa ka ali abi bakar ne siddiq ya faru ga abubakar as-siddiq fa innahu shi abubakar as-siddiq radiyallahu an lamma balaga 40 sanatan lokacin da ya kai shekara 40 ba'ada sanatayn min mab'ath an-nabi bayan shekara biyu da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kenan sai da an ka shekara biyu da ba annabi annabanci sannan abubakar ya cika shekara arba'in kenan da annabi da abubakar wani ma wani annabi ya ma abubakar kenan don ba a bashi manzanci ba ba a bashi annabanci ba sai da shekara arba'in cif shi ko sai bayan ba da manzancin ko annabancin da shekara biyu sannan ne ke tun baya shekara arba'in kenan annabi ya girmama shi kamar da haka ya tabbata a cikin sahihul bukhari ko hmm. amma abubakar ya yi horhora za ka ga horhora cin kus da gashin abubakar shi kuma a nan suna suna horhora ne yan kwarori ne suna mali tsaftuwa Saura ka wanda bai sani ba ko ya dogara ga alamun horhora sai ɗauka abubakar ya girme ba annabi amma annabi ya girme ba abubakar radiyallahu anhu wa kad amana abuhu mahaifin abubakar ya yi imani abu kuhafa wanda kinaya sace sunansa usmanu sunan mahaifin abubakar usman shi kuma abubakar suna ne abdullah abdullah bin usman wa ummuhu kuma umar abubakar ta yi imani ummul khairi ummul khairi sunna ibnuhu sannan dan abubakar abdurrahman wa abdurrahman sannan cikar abubakar wanda abdurrahman ya haifa kenan abu a cikin abu a cik. dukkaninsu sun yi imani da Allah ka na shi abubakar sahabi ne mahaifinsa sahabi mahaifiyarsa sahabiya ɗansa na cikinsa sahabi jikansa ma sahabi فأعتك تسعة من المؤمنين أبو بكر رضي الله ya يا wata وتمتن tara daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah yu'azzabuna fillah da ake musu azaba saboda addinin Allah kafiri suna azabtar da su ana razana musu kuda su sakamakon sun bar addinin gargajiya jahiliya sai sai su da kudin sai ɗewta saboda su kubuta daga wannan azabtarwa Wakana, abubakar siddiq radiyallahu an ya kasance ya tawaba'u yana kankantar da kai ne wa yatlubu min Allah al-mazid yana neman ƙarin ni'imar Allah da jinƙayinsa da rahamarsa yana kankantar da kai qala Allah ta'ala sai Allah mai girma ya ce ula'ika almuhimmu wayannan ayoyin ko wannan ayar tana nuna muna muhimmancin huwaye ko daga cikin haƙƙin mutum akan mutum haƙƙin huwaye wanda hadisai da yawa ba su da da suka zo game da haƙƙin huwaye daga cikinsu a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu anhu wani mutum ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya manzon Allah wa ya cancanta da in kyauta dama Ya ce mahaifiyarka ce sannan wa ce sannan mahaifiyarka ce sannan wa ce sannan mahaifiyarka ce sannan wa ce sannan mahaifinka a wani hadisi kuma ingantacce wanda Ibn Majah ya rawaito daga Jabir dan Abdullah radiyallahu ma wani mutum ya zo ya manzon Allah ina da dukiya amma mahaifina yana nuhin ya rinka rarrage dukiyata yakan ɗibi dukiyata har yana yana rage ta hakan da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan dan ko wannan yaron anta wa maluka li abika ai kai da duke ka na mahaifinka ne wannan yana nuni zuwa ga girman mahaifa da ya ya kamata a darajanta su kenan haƙƙin mutum akan mutum in ka ɗauke na manzo to sai na uwaye daga haƙƙin Allah shi wannan ba na mutum da mutum na ba na mai halitta da wanda an ka halitta na to inda haƙƙin tsakanin mutum da mutum na haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam shi hakan gaba to daga gare sai haƙƙin wa sai haƙƙin uwaye wanda a cikin qur'ani a suratu al-isra Allah subhanahu wata'ala ya ambaci haƙƙi bakwai a cikin aya biyu haƙƙi bakwai sai kebance gudana shi duk shidda na mahaifa ne <clears throat> duk shidda na mahaifa ne Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura yana cewa wa kuka Allah alla ta'budu illa iyya kaga wannan na Allah ne wa kuka Allah alla ta'budu illa iya. wa bil walidayni ihsana biyu kenan ko Allah ta'budu illa Allah ɗaya. wa bil walidayni ihsana biyu in ma ya bulganna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ukku wa la tanharhuma hudu wa qul lahumā qawlan karima biyar wa hasibhuma janaha dhilli min ar-rahma shidda wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira bakwai shiga hakukan ga bakwai da aya suka ɗauki da su haƙƙi guda na Allah ne shaddadin na mahaifa ne wannan yana girman mahaifa da matsayinsu da darajarsu أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون قال الله تعالى الله من جملة أولئك waɗannan ai alƙa'ilu na hazal ƙawar waɗannan da suka faɗi wannan magana abubakarin wa gairuhu abubakar da wani abubakar waɗanda suke sun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikin gode ma ni'imar shi da neman da yawa mahaifansu ya ba su ikon aikata aiki na gari ya shirya musu zuriyarsu kuma suka zama cikin sahun masu biyayya da ɗa'a ga uwayensu allazina su ne waɗannan na taƙabbalu anhum da muke karɓa daga gare su ahsana mafi kyawun ma amilu abin da suka aikata Allah yana karban aikin su mai kyawu bin nuni na taqabbalu al-maftuha mabniyan lil fa'il نتقبل عنهم ونتلو أحسن نتقبل عنهم أحسن المفعول به إذا مشي أحسن إن مفعول به نتقبل نحن نعمل تكيني بو شدي فائدة وكذلك نتجاوز ما لنا مزيب جارة تتجاوز نتجاوز وفي قراءة بياء مظلومة وفي قراءة يتقبل يتقبل وقت نتقبل بياء مظلومة وتأدياء wadda ake wa dhamma yu mabniya lil maf'uli wa rafu ahsan da raf'anta ahsan yutaqabbalu anhum ahsan sai za ahsanu na'ibul fa'il ne wa bi fitaliya kuma an karanta da ya da fataha yataqabbalu wa nazbu ahsan aw ahsan nazba yataqabbalu anhum ahsana yataqabbalu fa'il shine Allahu yataqabbalu Allahu anhum ahsana ma amilu wannan shi ne kirawo inda a cikin wannan harafi na na taqabbalu ko yutaqabbalu ko yataqabbalu duk an karanta kirawoyi ne daban-daban da aka rawaito daga makaranta hafsun da hamza da kisa'i da khalaf da nuni mai fataha da nasba na taƙabbalu ahsana wa na tajawazu ba ku na su kuma da ya'un mazmuma da raf'a yutaqabbalu wa yutajawazu ahsanu to wayannan za a bi aikin su mai kyawu wa na an sayyi'atihim za mu yafe laihinsu fi ashabil janna kuma za su kasance halin kasantuwarsu a cikin yan aljanna halut ai ka'ini na fi jam'ihim za su kasance a cikin taron yan aljanna Allah ka samu ciki wa'ada sidiq wannan shine alƙawalin gaskiya allazi kanu yu'adun wanda suka kasance an alƙawanta musu fi qaulihi ta'ala a fadar Allah mai girma wa'ada Allahu lil wal-mu'minati jannatin Allah ya alƙawanta mu'minai maza da mata gidan aljanna a cikin suratul tauba aya ta 72 wakila an ce alwa'adu alƙawalin da ake magana a kai ne a nan huwa ƙauluhu shi ne cewar Allah na taƙabbalu anun ahsana ma amilu wa na tajawazu an saki sayi'atihim fi ashabil janna ma'ana Allah ya yi musu alƙawalin karɓar aikin su ya yi musu alƙawalin ya fi musu laifinsu, su ya yi musu alƙawalin sa su cikin taron yan aljanna wannan shi ne alƙawalin ila har ƙarshe ila ya'ani ila akhiri wa huwa aidan kuma shi wannan ma min munzirina yana daga cikin masu gargadi allazina nasahu lillah wanda suka wa Allah nasiwa wa rasulihi kuma suka wa manzon Allah nasiwa ma'ana wannan sura tana magana akan gargadi wallazina kafaru amma unziru na'riduna to wanda ya kai ga wannan matsayi har ya furta wayannan kalimomi shi ma yana cikin masu gargadi da wayannan kalmomi sun kumshi gargadi ga duk wani wanda Allah ya arzuta rayuwa har shekaru ne sun akai waɗanda da an ka ambata eh wa balaga arba'ina sanatan kamar wa dawa wani asar ka cewa duk wanda Allah jinkita ma ya kai shekara 40 to ya yanke uzuri da shi bai da wani uzuri duk wanda ya rayu har shekara 40 to bai da abin da zai faɗa ma Allah bilhali ko ko ba ka ya ga nan ba za ka da abin da za ka ce ma Allah dan Allah ya riga ya yanke uzuri da kai da ka balaga ka kai shekara goma sha biyar to shi kenan Allah yanke uzuri gare ka saboda ya aiko manzanni ya ba da littafi in ka ce baka sani ba to me hana ka sani ba magana baka sani ba to wanda bai wata waɗannan kalimomi a matsayinsa mai gargadi ne wanda yawa Allah da manzo ne nasiwa ni awwa Allah da manzo nasiha annasihatu lillah shine ba Allah haƙƙi ne da kira a bashi haƙƙi ne wannan ya ba Allah haƙƙi ne ya ce rabbi ya allantar da Allah ya ɗauki Allah Allah ne kuma shi ne ubangiji ne mahalicci kuma ya roƙe shi da roƙe wani ne ba kaga duk wanda ya bauta ma Allah kuma ya tura ma Allah duk haƙƙoƙansa ya bashi to ya wa Allah nasira haka wanda ya wa manzon Allah nasira shi ne wanda ya bi karantarwa ya bi karantarwa dai ya ba da kariya gare ta da yawa manzon Allah da tsira to a cikin wannan ayoyin guda biyu suna bayyana mana sifar mu'amala uba na gari da ɗa na gari a ɓangaren uba akwai ɗaukar haƙoƙa da aka ɗora mishi tun daga haƙoƙa na cikin gida kamar abin da shayi ciyarwa ga ‘ya'yansa da shayarwa da sutura da magani rashin la ta samu da karantarwa ta addini da karantarwa har ta zamani wanda za ta amfani shi wanda aka karantar da al'umma gaba ɗaya sannan akwai haƙƙin tarbiyya na shiryarwa a nuna mishi ga hanyar daidai a taro shi sannan akwai addu'a mahaifi ya rinka lizimtar roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya shirya mishi ɗansa Allah sun ya zan mai amfani ga musulunci da musulmi da al'umma gaba ɗai. Saboda tarbiyya dole a biyar da ita da addu'a, ka yi tarbiyya a aikace, a magance, sannan kuma ka bi da addu'a. Kana tarbiyya, hanyoyin da suka kamata na tarbiyya kana ƙoƙari, sannan kuma ka bi da addu'a. Dan tarbiyya ita kaɗai ba ta isa ta kimtsa ko ta shiryar sai da roƙon Allah da fawon al'amari zuwa gare shi to ka abin nan yi tarbiyyar da Allah ya ɗora maka sannan kuma ka biyar da addu'a kenan kamar wanda uba yake da haƙƙin ɗansa ya mishi addu'a haka ɗa mana yana da haƙƙin ubansa ya mishi addu'a ya roƙan mai Allah shirya da kimtsuwa da gyaruwa don ya zama nagari har ya zama yana amfanin kai ne da al'umma dai ta ɓangaren shi kuma ɗa to ya zama ya sadar da alkhairi zuwa ga mahaifinsa da cikakkar da'a da biyayya ga duk abin da ya hore shi wanda bai sa'a ma haƙƙin ubangijin shi ba to wayannan haƙuƙa suna kowane ɓangare. kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya mutu aikin sa ya tsaya sai ɗaya daga cikin uku sadaka mai gudana kamar ta saki ko gina rijiya ko makaranta ko masallaci ko makamantansu sai kuma ilimin da ya watsa mai amfani sai kuma ta nagari da ke mishi addu'a to wanda aka ce ɗa nagari da ke maka addu'a haka nan kaga qur'ani shi ma ya faɗi uba nagari da yake wa 'ya'yansa addu'a wa aslih li fi zurriyyati wa aslih fi zurriyyati Allah ka gyara min zurriyata saboda haka mutum yana iya tawassuli da wannan addu'a ta alqur'ani ya roƙan ma kansa Allah roƙi Allah ga kansa da cewa shi bashi ikon gode mu ni'imar da ya mai wannan ni'imomin Allah ba su lissaftuwa ba su kiranyuwa kowa yana iya tunani yana iya nazari akan ni'imomin da Allah ya mishi sannan da ni'imomin da ya wa mahaifansa sannan kuma ya arzuta shi yin aiki na gari dan shi ne guzuri kuma shi ne amfanin zama duniya ko shekara nawa kai duniya in ba gabatar da aiki na gari ba aikin banza ne dan zaman duniya karewa zai komai daren dadewa sai an diba an ga babu ka duniya to saboda haka in ba aiki nagari ka gabatar ba duk wani abu da ka sani a ka wanda ba aikin nan nagari ba da ka bar duniya shi ke nan ba mu da alaka da shi in gida gare ka da ka mutu ba gidan kara ba in dukiya gare ka da ka mutu ba dukiyar ka ta ba rabewa za a yi da in an mutu ana dawowa duk wanda shekara ashirin da mutuwa ya dawo in biliyan nawa ya bari in gidaje nawa ya bari zai ma samun su duk wasu an sai suwa to kaga kenan duk wani abu da addaban ka ba abin da ya kamaci ka wato mai dan ma hankali da himma da alliya irin tabbatar da aiki na gari tsakanin ka da ubangijinka don shi ne kawai zaka tashi da shi saura duka wuce za su kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam ya mutu aka dauke shi za a shi a kabarin shi abu uku suke biyar shi ko dukiya dai da ƴaƴa dai da aiki dai yace sai biyu su dawo guda ya tsaya tun da shi da dukiya sai da 'ya'ya ne za su dawo sai a bai canza aiki ne to abin da za a barin ka da shi a cikin rami ko kumtacce wanda za a roye ka a manta da kai gaba dai bayan wasu 'yan watanni haƙƙi ya hito a kanka kabarin matunan ya shaye ba da kyar ba aka iya gani nan na kabarin ka ka wuce an shaye shi kenan me yake tare da kai a wannan lokaci me za amfanin ka ne aiki na gari da ka tabbatar to saboda haka yana cikin abin da an mai muhimmanci mutum ya dukuba ga aiki na gari kuma ya roƙi Allah shi mishi muwafaqa ga aiki na gari Allah shi mana muwafaqa kuma ya rinka wa zuriyarsa addu'a dan yana yawa ma ta addu'a da haka wa zuriyarka wata addu'a ma ba ta bayyana sai bayan ka ita yin da kakka gaji ita yi yana yawa wata ba ta tashi sai bayan ka sannan ta tashi to saboda haka ba a katsawa ba a gajiya da wa zuriya addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala nan ya haska mana cewa yana cikin jinsin guraye na gari masu kulawa da addu'a ga 'ya'yansu bayan aikace na tarbiyyar da an ka dora musu Allah ya sa mu cikin su والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما subhanahu wa ta'ala ce wallazi qala li walidayhi wanda ya ce ma mahaifan shi wa bi qira'atin bil wallazi qala li maimakon qala li ko wata lamun ta fito qala li qala li wata qira'a qala li wa bi qira'atin bil kenan qara'a sufiyyu karanta bil wallazi qala li kama shay'in saura sun karanta ba irigami uri da bihil jinsu nan ba wani mutum aka nihi ayyananne ba a ana nufin jinsin duk wani ɗa da ya fandare ma mahaifansa da ya bijire ma uwayen shi shi aka nihi ba wani mutum aka nihi guda ba saboda ni wasu sun ɗauka wanda aya ta sauko ne akan abubakar a abdulrahman dan abubakar amma wannan riwayar ta inganta ba ba ta tabbata ba A'a wannan aya tana magana akan duk wani takan gararre da shirarre. Wallazi qali walidaihi wanda ke mahaifa ne uffil lakuma tirda al'amarin ku bi kasar al wata wa tanwini uffil wa a bi ha uffa ko uffan bi ma'ana masdar masdari ne ma'ana natanan kamar sifanta abu mai wari wa kubhan da abu mai muni ma'ana duk wanda ya hurta ma uwaye ne kalma mara kyau ko wace rita sawa'an ta zama uftin ko ta zama ba uftin ba in dai kalma ce mara kyau ta fito daga bakin ɗa zuwa ga mahaifi ne ko mahaifiya dai ai a tabajjaru min kuma na kosa da ku a ta idani niya au a ta idani ni ku alƙawanta mini wa fi kiratin bil idigami wata kira'a da idigami a ta idanni maimakon a ta idanni a ta idanni kira'a hishamun kenan da alƙawanta mini an ƙuƙurata cewa wai in na mutu ana tashe ni min alƙabari daga kabari wa qad khalat al-qurun min qabli haqiqa al-ummomi da tsararraki sun wuce na al'umma gabani na walam tukhraj min al-qubur ba wanda aka tara daga kabari ni ban taba ganin wanda an ka tasa da cikin kabari ba kenan wannan ya nuna mahaifansa musulmi ne su ne mishi gargadi suna ja ne zuwa ga shi imani da Allah da ‘yan an mutu ana tashi, shi ko bijirarren ɗa ne kangararre, wa'uma su ne uwaye ne yastagisanillah suna neman agajin Allah dibatu ɗan wanda jirare ne kafiri ne bai da mutu ana tashi ba suna kitta mai akida ta musulunci da ya ana tashi bi bijirewa amma da haka suna neman Allah agaji game da shi ma'ana suna roƙon Allah yastagisan yani yas'alani al-gawfa suna roƙon Allah gudunmuwa bi ruju'i da dawowar wannan da akan tafarki na gaskiya Allah ka agaje wannan yaro Allah ka taimake mu aka ne dawo akan hanyar gaskiya kenan wannan ya nuna ba wai kuskure ba ko saba wanda bata kai kafirci ba ko har ma kafircewa dan ga yayi to guri za kai kai ta addu'a sai Allah shirya shi waye da suna cewa in lam tarji in baka dawo akan hanyar musulunci ba wai laka kai tonka ai halakaka halakakka bi ma'ana halakta ka halaka amin ka imani bil ba'th da an mutu ana tashi wala tukazzibil munzari munzirina ka kayyata masu gargadi masu kira zuwa ga Allah wala tukazzibil munzirina inna wa'ada Allah ka sani alƙawarin Allah haƙƙun gaskiya na fa yaqulu sai ce ma haza wannan magana ta 'yan an mutu ana tashi bata kasance ba illa asatirul awwalina face gata na gata na ta mutanen farko ai alqawlu bil magana tashin alkiyama a kazibuhum ƙaryayyaki ne kawai na mutanen warko kawai kun tashi kun ji ana ta mutu ana tashi ko kuma kun yarda alhali ga sana ce kawai ta mutanen da sun ka shuɗi to kaga wannan aya tana suranta muna matsayin da bijirare wanda ya saba ma uwaye ne kangare musu wanda ya manta da irin abin da suka yi fama da shi na wahalar ciki ne da na tai da haihuwa tai da ɗawainiyar da uba ya ɗauka ta ciyarwa da sauran wahalhalu da wahalar tarbiyya na mai bijire ma uwaye ne wanda ya kutulce mai kyautata su da jinƙen da sun kai mishi wanda yammanci abin da suka gabatar a gare shi na gudunmuwa ba guda ba a ɓangaren rayuwa ne, da ɓangaren jiki ne da ɓangaren matsugunni ne ɗa wanda ya bijire ma mahaifa ne ya kangare musu wanda ƙoƙarinsa ya sa ma uwaye ne bakin ciki sakamakon abin da suka gabatar gare shi sun sa shi farin ciki ya sa su kuka sun sauƙaƙa mishi ya tsananta musu sun bashi ya hana musu ɗa bijirarre kangararre wanda uwayensa sun nuna mashi soyayya shi kuma ya girma ya isa ya kai yana gwada musu ƙiyayya. sun hutar da shi ya gajiyar da su tuna tuna shi ramancewa da su sun zaɓi rayuwa ta yi bisa ga rayuwarsu mahaifiya su tana makanta abinci da baka kai ɗa uba da mahaifiyar su rashi kwana saboda mi saboda abin da ake ciki da damuwa in baka da lahiya mahaifiya da mahaifi ba su kwana wainiya amma kai yau an kai ka kai ba isar wada babu ruwanka da ciwon su babu ruwanka da damuwar su sun tsayu a kan biyan bukatocinka kai kuma ka kau da kai daga bukatar su sanda suke da bukatar kai sun ba da gwargwado wanda ba kaɗan ba na dukiyarsu saboda kai in baka da lahiya mahaifinka ya sai magani mahaifinka ta sai magani a yadda wani ya da kai ba ka sai ka abin so haka kashe maka ba amma kai yau ka kai ba isar waɗanka amfane su ka kasa kai musu sadaka ko da da kwabo kai musu sadaka ka manta da su ba ba ka iya tunani da lisahin kai idin abin da suka kashe ma don ka zama na abin kwarai amma kai yau ba ka iya ɗaukar wani ɗan abu ɗan kaɗan ka yi sadaka don Allah kai musu lada a cikin kaburkan sun shigar da tunaninsu akan menene makomarka duk wanda ya da ɗan ƙarami ya tsuwa ko shi da yake wai bayan da wata yara da za su kasance wannan shi da tunanin su da safe da rana da dare ya makomo waɗannan yara bayan mutuwan mu amma kai baka tunanin menene makomar su yanzu da sun karsu kai kana da rai suna cikin kaburka menene makomar su wace hanya za ka bi don ka isar da sabon amfani na alheri zuwa gare su duk ka manta da wannan da yawa suka zama sun yi rowa da wani abu daga su bashe shi sai ya zama abin gabatar da su da aikin lada don ganin ko yan ƙananan zuriya su aje muku amma da haka kai yanzu ka kasa kai baiwa a madadin ko da akan wani wanda sun ka bari ne karkashin ka irin kanne da saki da sauran yan uwa da sauran dangi da zumunta anya ka san maganar Allah subhanahu wa ta'ala har jazaa'ul ihsan ila al to wannan aya ta ne mana gargadi gaba ɗaya daga sifantuwa da sifar ɗa bijirarre ɗa kangararre wanda ya butulce ma kyautata wa mahaifansa bai kama hanyar ƙoƙarin ɗanranka kaɗan daga cikin haƙƙinsu ba. أولئك الذين حق عليهم القول قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الله سبحانه وتعالى أولئك وإنن masu misalta iyakan gararu masu mutunta shi alkiyama allazina haqqa alaihim alqawl ne wanda azabar Allah ta wajaba akan wajaba alaihim alqawlu alqawlu bil azab magana da azaba maganar azaba daga Allah ta tabbata akan su fi ummatin tare da al'ummomi kada halar da suka shuɗe min qablihim gabanin su min aljinni wal insi na jinsin aljinu da jinsin mutane da ba su yi imani da Allah ba innahum su kanu khasirina sun kasance taɓaɓɓu masu hasara fal abawani iyaye as-salihani nagari an zara ibnahuma idan suka wa ɗansu gargaɗi gargadi fahuma min munzirina su ma sun zama cikin masu gargadi allazina sahu allazina sahu lillah wanda suka wa Allah nasiha Wali rasulihi suka wa manzon Allah nasiha kama anna ibn salih kamar yadda shi ma da na gari idza anzara abawaihi idan yawa iyayensa gargadi wa baki ashiratihi da sauran dangi ne fa huwa min al munzirina shi ma yana cikin masu gargadi allazina nasahu lillah wanda suka wa Allah nasiha wa li rasulihi suka wa manzon Allah nasiha wa fil aya a cikin wannan aya isharatun akwai manuniya ila zuwa ga annal munziri da salihin masu gargadi masu kira zuwa gyara nagartattu ya kono na min aljinsi wa min aljinni ana iya samun su daga cikin jinsin mutane ko daga cikin jinsin aljannu kamar wadda aya za ta wada muna a sura za ta wada muna a karshe karshen ta wa kama annal fiska wal fujura wal uquqa kamar yadda shi kansa fasikanci da fajirci da bijire ma owaye shi ne uku bijire ma mahaifa ta kunu min huma abin yana iya waruwa ta bangaren mutum ko ta bangaren aljani ma'an tare ana iya samun a aljani fasiki fajiri mai sa'a mahaifa ne ana iya samun mutum ma fasiki fajiri mai sa'a ma uwaye ne ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ثم ذكر الله تعالى فأن الله مدعكم تركيا أنبت تعقيبا قال بيان عن الجنسين daga jinsin biyu almu'minina wal da jinsin mu'minai da jinsin kafirai fa qala sai Allah ce wal kullin a kowane bangare min jinsin mu'min na jinsin mu'mini wal kafir da jinsin kafiri darajatun ko suwa daga cikinsu suna da matakai-matakai na ayyukan. Ayyuka ba mataki guda bane ne, da muminai mataki-mataki ne, haka man kafirai su ma mataki mataki ne ay darajatun fa darajatul mu'minina darajojin mu'minai fil jannati a cikin aljanna aliyatun madaukaka ne Allah ka samu cikin su wa darajatul kafirin su ko matakai na kafirai finnari a cikin wuta suke darakatun safila matakai ne suka yi kasa shi mumini matakinsa sama ya kai darajar sa a sama ta kai shi ko kafiri ƙasa yake yana taka yana yi ƙasa ƙasa ƙasa asfal safili saboda haka za a ga wuta ma ƙasan ƙasan bakwai take amma a jinna ma saman saman bakwai take saboda haka a jinna ma mai karatun alqur'ani ko ma ga ci alqur'ani da ce mai ikra'a warta karanta hau sama kaga jinna sama akai ita ko wuta ƙasa akai saboda haka yin ƙasa mataki mataki na ko a nan duniya wani ya yi wani yin ƙasa ko a nan duniya wani ya yi wani yin sama to haka nan alahira za a tashi wani ya hayin ƙasa wani ya hayin sama Allah ka samu cikin masu yi sama Allah subhanahu wataala ya ambaci matakan kafirai fi innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar munafikai suna a gubba ta ƙasa ta wuta wali kullin darajatun mimma amilu kowa yana da mataki daga aikin da yayi mu'minai ayyul mu'minuna min as-sa'at mu'minai suna da matakai na da'a wal kafirun min al ma'asi su ma kafirai suna da matakai na sabo saboda ko kafirin ba guda bane ai wani yayi wani sabo wani yayi wani kafircin ba haka ko mu'minin wani yayi wani da'a wani yayi wani karfin imani wali wasfiyahum don Allah ya cika musu ai Allah wa fi qira'atin wa qira'a bin nuni walin wasfiyahum dan mu cika musu ibn kafir da abu abdan da yaqub da asim da hulwani daga hisham da ya waliyuwaffiyahu saura waliyuwaffiyahu dan mu cika musu a amalahu sakamakon ayyukan su ai jaza'a sakamakon ta wa hum sula yuzlamuna shay'an ba za a rage musu wani abu ba za a zalunce su ba yunqasu min mu'minin a rage ma mu'minai aw yuzadu al kafiri ko a kara makafirai ba a rage mu mu'minai ladarsu ba a kara makafirai su. za a saka ma kowa daidai da abin da ya zo da shi ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله سبحانه وتعالى توفرك عن بتامس ويوم يعرض الذين كفروا على الناس رد ذا أكيد تكابري أكون متأ bi an tukusha lahum a kwale musu wuta su ganta ga hili yuqalu lahum sai a ce musu azhabtum tayyibatikum kun tafiyar da jin daɗin ku fi hayatikum dunya tun a rayuwarku ta duniya kun tafiyar da jin daɗin ku na rayuwar duniya ma'ana lokacin da kuna duniya lokutan da ya kamata ku yi amfani da su don samar da da tanadin guzuri wanda zai sabar da ku jin daɗi lahira sai kuka yi amfani da waɗannan lokuta da wannan dama ko in karkata ga jin daɗin duniya ku kuyi shiri ba ko tanadi ko guzurin da zai ba ku sakamakon jin daɗin lahira saboda haka lokacin da ya kamata ku yi amfani da shi don ku huta lahira sai kuka huta a duniya da wannan lokacin lokacin da ya kamata ku yi amfani da shi don ku ji daɗi lahira sai kuka ji daɗin ku a duniya kun tafi yadda jin daɗin ku a duniya shine malam yace a kira'o'i bi hamzatin ashabtum da alhamza kenan kamar yadda yake yanzu wa quri'a bi hamzataini an karanta da alhamza biyu a azhabtum tambaya kenan a azhabtum ashe kun tafiyar da an karanta haka bi hamzataini wa bi hamzatin wa maddatin an karanta da alhamza da madda an karanta da alhamza da madda amma wannan kira'a shabba kira'a ce wanda bata inganta ba wa bihima wa tafhil thaniya an karanta da alhamza biyu da sauƙaƙar da alhamza ta biyu sai zan ta biyun ta zama tsakanin sautin a da ya aya zahabtum aya zahabtum aya zahabtum kun ta yadda tayyibatukum jin daɗin ku wannan kira'a ta tabbata daga Abu Ja'far da isha da hamzatin filin ta biyu amma wacce kira'a ta wa bi hamzatin wa maddatin kira'a ta shadda kun tafi da jin daɗin ku tun a rayuwar duniya bishtigalikum saboda ku bi lazzatikum da jin daɗin ku kawai abin da kuka himmantu kuka ba karfi shine ku ji daɗi a duniya ku shakata a duniya ku huta a duniya kun manta da jin daɗi da shakatawa da hutawa ta lahira ba ku yi aiki don jin daɗin lahira ba ba ku yi aiki don hutawan lahira ba lokacin da Allah ya ba ku na rayuwa da dama don ku bi guzuri kun banza da lokacin kun yi almubazzaranci ne ya tafi ga banza a jin daɗin da ka karewa mai dawowa ya tafi duniya a rayuwar da duniya wasan da kun ji daɗi da ha da rayuwar duniya Da tamatta'atum kun ji daɗi bi hada rayuwar duniya fal yawma yau ranar alƙiyama, su zauna ana saka muku azabar huni azabar walakanci ai alhawa ne walakanci saboda kun walakanta rayuwarku kun su lokutan ku bima kuntum tastakbirun saboda girman kan da kuka yi a ta takabbaruna kun yi girman kai fil ardi a cikin ƙasa daga biyar gaskiya dige al-haq bisa ga zalunci bima kuntum tafsiqun saboda fasikancin da kuka yi saboda mutakabbarcin ku da fasikancin ku wa tu'azzabuna bin nar kuma a yau za a azabtar da ku a cikin wuta insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya abin da ma karanta daidai Allah ya ba mu lada shi ba mu iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk